yadda zan zo karanta wannan sanadi to wannan shi ke nuna yarwan ajinin musulunci to na so a karanta yadda mazhaban namu a malikiya suke fassara menene hul'i a cika ajini musulunci to mara na mun kwaso wancan karatun bamdire ba to amma mun gama wannan hadisan kafin mu shiga cikin fita da hukumce hukumce zan doko littafin da ake al-mabsut fi fikihi al-maliki za karanta menene ne ake nufi hul'i domin ku gane hikman da yake cikin ajiyar musulunci wannan mun ce ajisan sun zo daban-daban a cikin buhari yanzu zan tashi hadisin ishaq alwasiti domin karanta wancan hadisin a cikin abu dauda akwai su hukumce hukumce da abu dauda bai fito da su ba kamar yadda bayan buhari ke fito da su a yanzu bismillah malam قال بهذا وقال تودين حديقته قالت نعم فردتها وعمره يطلقها قال إبراهيم بن الرحمن عن خالد عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلقها تو أنا وانا جيس dan الله ناتي ce kowa ya samu wanda ba su da buhari ya kamata doki hoton taswirin da muka yi don ibaku dama fahimce nusus kaga hadisa nan da buhari ya rawaito shi ya kawo mana mushkila guda biyu da ya tashi ya ce haddasa na ishaq al-wasiti haddasa na khalidin al-khazza an ikrima to hadisi ya sa ikrima ikrima nan bai ce ya ji waje buna bas ba hadisi ya zama mursal kenan buhari ya kawo hadisi mursala na ikirma ne ke ba da labari bai jinjina hadisin zuwa ibn abbas ba to saboda haka wasu hukumce suna nan su malamai ba su yarda da wannan mursalin ba don allah ku ringa da yana talauci na wannan photo state takarda hudu ne don za ku karo akan wannan hukumce hukumcen na ganin ina nan a wajen malam mai sani littafi dan safa biyu wanda basu da buhari don za su gane karatun ya ce an ikirma almajirin ibn abbas maulansa anna ukhta abdullahi ibn ubay bi hada wannan ma abdullahi ibn abdullahi ibn ubay ibn salul ku karasa to sunanta jamila wancan kuma an ce habiba ibn bintu sahal annan kuma buhari ya ce anna ukta abdullahi ibn ubay uktinta ta ku gyala nan ita abdullahi ibn ubay ibn salul kanwanta ce sunanta jamila sunanta jamila ta buhari ya fito da ya zo bai ambaci sunan ba she anna anna ukhta abdullahi ibn ubay haza bai ce jamila ba to ku gyala nan wurin ba gani ba subhanallah a kitabun talak a cikin buhari ba ku da shi kawo gani kawo to ina waje ibrahim ya zai da kaina buhari ne wannan eh sun har hada maku ne ba su yi yadda ya kamata ba sun yi shirme da yawa a kudu da haka jisun ba haka yake ba kaga an hada jisai barkata ba yi maka fito stata abin da ake so ba to ka gani ba haka kamata yi ba jisan ayya kai jisun a'a sun hada hadisin da ake bukata ba shi suka sun tara hadisan kai da an yi hoton su ta yadda muke so mu yafi hmm? ya an yi barna da yawa ayya hadisi a jere suke hmm? to kage an kawo shakar shi kage ni abinda aka yi eh kage koli'i safa nawa ne talatin a karshe aka kawo shi ku yi hankuri baka da buhari ta ku yi hankuri dai wanda suke da buhari a ne sauki kaci mu bari to ba za ku gane karatun ba za ku gane ko mun ajiye shi ai eh, karatu a jera ke yin sa dan ta kife ba zai yi ba sai mu karanta da yake cewa an ikrima anna ukta abdullahi ibn ubay ibn ibn salul ku karasa abdullahi bin ubay ibn salam waye sunan waye wannan abdullahi bin ubay ibn salam eh waye ne eh me waye wannan sunan to shugaban munafikai to kanwansa ne wata ruwaya ya ce ita shi ya haife ta wannan kure ne na ga yaran na shi mu bar karatun ba kwa gane karatun taib iki cewa wannan ukhta abdullahi bin ubay haza to ku ce uktinsa sunanta jamila sunanta jamila jamila ukhta abdullahi bin ubay ibn salul a ruwayan wata ruwaya nan almabsut na can malikiya suna cewa ita bintu abdullahi ne ba uktinta ba ne wannan kure ne a nan shi abdullahi bin tsaro shugaban munafi kanwansa ne sabit bin kai shi ya aura shi ya sake aura habiba bintu sahal matansa guda biyu ne to mutane majina shi suke ce matan da ya mata kul'i shine ita ne habibatu bintu sahal shi mutanen bagdadi mutane kasan iraq shi suka ce wanda sabice ya masa hul'i sunanta jamila saboda shi matansa ne guda biyu to tun da ba sa gidan ba su gane akika wani mace na aka yi mata hul'i shi sa wani ruwaya shi ku ji cewa ukhta abdullahi ibn ubay ibn salul wata ruwaya kuma ce habibat ibn sahal shi aka waye gari mutanen majina su imam maliki sun ce matan da sabita ya mata hul'i ita ce habibatu bintu sahal sun fi gaskiya tun da su madina suke mutanen basira kuma sun ce a'a wanda aka mata hul'i ita ce abin nan jamila ukti abdullahi ibn salul ina fata kuna gani wannan to ku nan wurin kagan anan buhari mai ruwaito shi mursal anan ya ce uktar abdullahi bin ubay ibn salon uktar shi manzo ya ce turidin hadikata zaki mana masa gonansa qalat nam farraddatha shi ta mana masa gonan wa amarahu ittallikuha shi manzo ya hori shi sabit bin kais isiketa kuna gane karatun ku gyalle kalmar isiketa umarni daga manzala ce na isa keta wa kala ibrahim ibn tahman an khalid an ikrima nabi sallallahu alaihi wasallam wa talliqaha buhari shi baya abun da zaka kama shi da ya kawo mace ikrima can ya zama ajis mursal shi ya kyale wannan shi ya ce ta koma ina da mursal na da ajis marfu'i shi sanar wata mokufi na can shi ya ce wakala buhari ibrahim ibn tahan ibn tahaman wanda ya ruwaito a can wajen abin na hadisin ya ce an khalid ne khalid haza an ikirma na fata gane har yanzu dai annabi sallallahu talikaha duk hadisin da yake kawo shi a nan wurin ina nufi har yanzu dai hanya biyu duk mukufi ne mursal ne domin shi ikirma bai samu hadisin ya ruwaito wajen manzo Allah ba tabi'i ne sauran kaji sai ya zama mursal ta yaya buhari zai doki a jisun mursali kawo a cikin sahihi karanta muna da hukumci guda biyu a nan hukumcin an canja sunan mata da kuka sani ot abdullahi ibn ubay ibn salo shine jamila kuma na jisun mursal ne kuma ta kaka buhari zai rawaito mana mursal a cikin sahihinsa ku doki wannan maganan muna neman mafitan da buhari zai fito mana da mafita a nan wurin na fata kun gane je ka karasa a biyu qala wa an ayyub bin abi tamima an ikramata an ibn abbas annahu qala naka ci ne ci gaba ala thabitin fi dini wala khuluqin walakin ni la utiquhu فقال رسول الله صلى فتردين فتردين حديقته قالت نعم ana tattara wannan sanadi don ku kara ilimi ike cewa hadisin ya ce an ikirma an ibn abbas wancan da ya ce ikirma bai ambaci ibn abbas ba ga dalilin buhari anan wannan hadisin kwaye ɗayan da ikirma ya rawaito waje ibn abbas wancan mukufu an share shi kenan ya zama menene marfu'i ja a ja'at imratu thabit bin qais shati imratu thabit bin qais anan yayi shiru bai ce habiba ba bai ce jamila ba shi ya ce menene shi ya ce fakarti ya rasulallah inni la'atu ba ala thabit fi dini ba na zargi sabit kan ajininsa wala hulk ba na zargi halinsa na gari ni la'uti kuhu ba na iya zama da shi ba na iya zama da shi me yasa zan doki karatu a karanta me yasa ba ta zama da shi fatura shi man fakar rasul sallallahu alaihi wasallam faturajina alai hajikata shin zaka iya mai masa gonansa qalat na'am ta ce eh ku gyalaye wannan hadisin ke yake cewa ita ta riga ta yi adalci ta ce ya rasulallah inni la atuba ba thabit bana zargin sa fi jina cika jininsa wala hulk wala halayensa mutum ne na gari walakin la ba na iya zama da shi zuciya na ba na kaunansa ba na kaunansa bai ba ku gane karatun mata ba ta yi maka ba bayan ka aura ita ba ta yi masa ba bayan ta aure ka to abinda aka fi so a raba auren in ba raba auren ba abinda zai biyo sa ba kyau kuna gane karatun kuwa don kar ku zama kama gama gari mutane don kar wani bature nuna maka wani adalci na iskanci ga karatu na allah da manzansa don yarinya ba aure dole a cika jini musulunci wannan ma aure ana zaune shi ta ce ya rasulallah inni la atubu ala thabit bana zargin sa fijin a cika jininsa mutum ne na gari ina da jini yadda baka ina da jini sabit sifofi guda hudu yake da shi mai fasaha ne mai shi kimam mutane sun zo shi ke fasaha imar da raji akan kafirai shi ne mai khutba manzan Allah shi ke khutba manzan Allah imar da raji saboda fasaha da balaga da ilimi shahidi ne zai mutu a cikin fagen yaki manzan Allah ce zaka mutu fagen yaki ina na da rai manzan Allah ce dan arjanna ne shi sa matan ba za ta iya masa kariya ba ce ba na zargin sa kan ajini dan aljanna kuma ina zaka zarge shi tunda ba yar shiya bace to yace wala hulk sa kuma ba na zargin sa wannan cikin ruwayan buhari ina nuna cewa dukan wancan bai taso ba wannan ruwayan buhari shi sa buhari bai doki ajisin dukan ba don da an daka zata ce tun da ya dake ni kisa amma nan dala biyu ko da wasu sun hassana shi a can ina nuna cewa la ajini wa la halayensa na gari walakin la utikuhu ba na iya na rallaba zuciya ba na iya sa'in so shi manzala bai tambayi me sa ba tun da ya gano cewa zaman zai gagara malamai ku gane karatun kar wata mace ta zo ta zuba maka maganin bera ka zo kai kana son ta iyayen sun masa kai kuma ka saya ka mutu a kai wallahi in za ka bi littafi allah da suna manzala ka gama macin ta lallaba ka gan kai maka dama tana wuce cici kana gan tana cin cin gwam tana zare zare ka shiga da ita a gida shi ka ganta wata kaza mace lamba 1 ka duba duk zuciyan ka gan ba soyayya to karka cuce ta rabu da ita ta je ta aure wanda daidai da ita kai kuma ka nemo daidai da ka amma duk auren da ba kauna ba soyayya to ba aure ba ne ka nemi duddu ka kalle ta abinda zai gyawo maka ka so ta ka ji daji da ita babu to babu zance aure dole me dalilin mu ita ta ce walakin ni la utiquhu ban da iko ban da ba zan iya ba me yasa ta faɗa haka imam malik ya fassara shi anan da ku ji karatu da ku gane abubuwan da yake akwai a ringa gane karatun kar wani zo ya doki zance gidananci ma da sha ne karanta wannan ka gani hikmat hul'i kafin mu ci gaba da karatu don na so kun gane karatun da anan marfu'i ne wanda wannan hadisin buhari ya rawaito marfu'i ya rawaito mawkufi na ikrima yanzu ya fito da wannan hadisin karara ya ce la utikuhu shi manzan bai bincike ta ba shi ya ce manzan ya ce faturidina alai hadikata za ki mar masa gonansa qalat na'am ta ce eh mun ga ta kare yanzu mu da kuma mun gane cewa ba ladara laula dirara kuna jami'a kagan yarinya ta ci kwalita ta ci addo ta yi menene shi ka aure ta tsammani tana da kyau ashe boye fa wannan taima ana gamawa shi ka gan ta yi kwana uku ba ta yi wanka ba ka lallaba nan ba kaunan to kar ka zo ka cuce ta ka fita kana aikin bariki a waje kana kallo mata mutana cici shi aure ni'ima ce shi sa Allah da ya tashi umarce ce fanki ho ma balaku mina nisa ma ta abin da ya dada da kuke so ba zancin dole ba zance lalle ne a wajen aure ka ce yawata ga kyauta jeki shi ka nemi wanda kake so amma kun zauna zaka cuce ta ba ka iya biya bukata da ita ka ganta ka da fuska ita kuma ta hada fuska karshe na natija an zaba ba za ka mata adalci ba to ga karara ta zo ta fasa kwai a gaban manzanla ya ce ba ala thabit fi ba na zargin sabita akan ajininsa wala hulk a kuma ba na zarginsa walakin la utiquhu ba na iya zama da shi don haka yaran mata ku sun kai kukan ku ka gan ba uwan take ziga ta ba ba kakan take ziga ta ba ba da suna da kudin kudi ya kare ba ba ficinniya ba ce kawai aure na aka yi shi wani burin shi ta gano cewa na mutum fa zami ne amina da ajini. ne daban wajen aure haka manzala ya ce fasfar bi ci ji ko aure ma aji ne amma nan akwai aji ne da zai kai dan nan. sabiti dan ajanna ne shahidi ne amma matan ta ce ban da kwanci hankali ba zan iya ba sabiti dan ajanna ne mai fasaha na wajen bayani mai kauna manzon Allah ne kuma zai mutu a fagen yaki ina ban kasa an ce dan ajanna ne amma tun da aure soyayya ne ta duba babu ci a raba mu don ku gana jinin mu ba jinin burin-burin ba ne me aka ce kuma nan don mu shiga da wanda kafin mu wuce me hikima me mazhabin maliki suka ce hikmatu menene ya ce hikman da ya sa ake sa yi kul'i shine zai gaya maka anan me yake cewa inna allaha shara'a al-khul'a li raf'i darara عن الزوجة حين تحس أن العشرة مع هذا الزوج لا تليق لأسبابه. abin da sa shari'a hukumta a yi hul'i shari'a shiranta yi hukuncin hul'i ne yayin da ita mace tana gan cewa za ta cutu za ta zama da mijinta ita za ta cutu ko mijin ina son ta amma ita za ta cutu inda miji shi zai cutu kawai sakinta zai yi to amma tun da ita babu igiya aure ananta kuma an daura aure miji na ta bin ta ita kuma za ta gan za ta cutu me za yi كأن ترى أن الغرض المقصود tana gani abinda ake samu na marmar aure zaman lafiya soyayya kauna babu أو ba ta ba za ta iya rayuwa da shi ba la ya wa sajaya a'a ba halinsa ba ne ko tabi'ansa kawai bai yi mata ba ku gane karatun kar wani ibiyo gidadanci na da a dorma ya aure doguwa fara mai kar hanci ba ta son ka kuma ka masa daga baya shi ta doko maganin bera ta zuba ma shi ka tafi ba tare da ka tanada ba lahira kai ka jawo ba mu ne ya sa ka ba la'uti ku ba na iyawa tana fada gaban shugaban talikai ne ba mai tosayin irin manzan Allah ba mai rahama irin manzan Allah ba mai sanin irin manzan Allah to ga hukuncin da ya yi saboda aka daina wani kila wakala ci gaba wani bukata ne nafsiya ita haka take gani haka kai ma kake gani ba za ka iya ba ba ta yi ma ba barin-barin aka daura auren ko ai kwan biyu da ba ta haihu ba tana da kyau amma tana gaya haihuwa ga ma nan ga majina nan ga fo a nan ga dai in za ka biya bukata da ita ba za ka iya ba ba ka santa to wannan zama da ita za ka cuce ta saboda ita soyayya shi ke sa ka biya bukata a wajen mace wanda in ka fito ba za ka kalli irin arnan na masu kone gashin masu fito da cinya cici ba ronka tun da kai kana da ita a gida amma yayin da gidanka ba kauna ba soya shele gima shehura hanci to dole ka kalla waje ci gaba مثل المرأة التي جاءت وطلبت فراق زوجها تو شيء ya ce kwatankwaci wannan mar'at na shine a nan uktin jamila ukta abdullah buhari tun da bai yarda ya koro mursal ne bai ambaci suna matan ba tun da mutane majina su agunsu habiba ta ibn sahal ita ce kishoyi guda biyu ne amma tun da abu na gida mutane majina sun ce habiba ce mutanen bagdad da mutanen basra sun ce a'a jamila ce kilahuma duk yaran matan guda biyu matan sabit bin kais ne aka kasa gane wace ce ne aka yi hul'i tunda suna nisa da gidan saboda wata nan ji ohtin to haka suka gani amma hakikatan mutane majina sun fi sani hukunci nasu za fi yarda da mangaran su fiye da mutanen bagdad na'am روى إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول من خالع في الإسلام أخت عبد Abdullah ibn bai fada dalili ba ya ce la utikuhu abin da yasa nake so mu karanta can zai fito maka dalilin da Buhari bai kawo shi ba ku saurare ku ji magana أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا تجتمع رأسي ورأسه أبدا يأتي يا رسول filo daya dai kai na da kan sabit ba za mu iya kwanta gu daya ba ba za mu iya ba me dalili inni rafa'tu janib al-khaba'i fara'aytuhu aqbala fi 'iddatin id huwa ashadduhum sawadan wa aktharuhum qamatan wa aqbahuhum wajhan faqala aturaddina alayhi hajaqatahu ace ana towa jama'a shi na dandaga bayana ita take fara wannan shi na gan to da ake jama'an da ake tohuwa shi na gan mutum ba wani mutum da ya fi guntun kamar mijina ana tohuwa jama'a idda jama'a suna kullowa na kalla jama'a na daga bayana ba gan mai mummuna aswad baki guntun mummuna kamar mijina kowa na ga yana da kyau amma ban da na be mun ba yaya ai eh, in allah ya yi ka mummuna afirka ka gode ma allah ka bota allah ka shiga aljanna in kana afirka ka gode ma allah ka yi shiru ja dr sani ke bani wani labari abun bakin ciki wani mai rutu a kasashen larabawa saudiya yake ce a daina madda'awa mutane bakakin afirka daina makira su zuwa jini musulunci ba su da wani amfani irin yan sojiyan da bai taba fita ba ko ya fita kuma irin 'ya'yan da ba san kansu ba bai san allah ba bai san ajini ba ba kawai dan sahara ya dangayin wani abu an samu fitro bai san miye asalinsu ba abinda da ya gaya duniya ke na cewa 'yan afirka bakake sun dame su karama a kira su a jini shi samaninsa bakake yanzu ake musulunta saboda saudiya sun samu mai yanzu na ake kira mashi shiga a jini don haka ana shiga a jini yanzu ana zuwa na cika masu gari bakake suna cika masu gari don haka da yana kira bakake zuwa jini a kira 'yan waɗannan fararen saboda mutanen afirka suna shiga a jini ba tare da manufa ba dan kudi kadan sai shi shiga ka da manufa a kira dan amerika da dan kasashen wajen da in sha an gya da su a masu kana'a kafin su shiga dan banza ya manta cewa mutane yaman suna asalin larabawa manzan ya ce mutane yaman ba tare da wani yaki ba tare da wani suka shiga addini alhikmat fi yamani shiga addini suka yi ba tare da an gyara mutane ba don afirka an shiga addini ba tare ko abun rumuz kaɗan ya nuna imanin su ne amma wani ke zaga saboda bakake da kuna fita waje za a gan kai ba komai ba ne wallahi ko cikin hajji ne da mutanen shugabanninmu suna da tunani da za a daina rigiman duniya ka bauta ma Allah wallahi ko hajji ne za a ga mu dan tsitsi haka kana zaune harami wani ya taka ka shi ya wayo ya ganka baki ne shi wuce ice da kasa numa babu dan baki ne baka da wani amfani har a fito cewa kara maku dawa jinin mu hana ku a maku rowa da jinin a jinin maka kira ku zo a jini a kyale ku akwai kasashen larabawan da ana fada yana yi za a yi zafi ko za a yi sanyi ba a mangar afirka kake saboda mamaki shanin har mu zo muna saba ma Allah ba inda baki zai yi shi ne ma abinda zai yadda da Allah amma duniya ce wanda suka ci gaba suke dauka mutane ke wani mutum ta ga abinda take fada ta ce ban taba gan mutum guntu kama wada mijina ne baki mijina ne cikin taron babu mummuna ne amma ji ne masha Allah hali na gari masha Allah amma ba na iya zaman jin daji da shi manzana bai masa mata ba yanwa addinin mu ku bar gidadanci in ka wani 'ya'yanka da wanda ba sa so ka cuce ta kuma lahira baka da abin zagaya wa Allah to ita ba za ta iya morewa ba kuma allah nassan allah ya ce fanki hu ma ta balakun shan da amfani kalmar taba da da da abin da ranku ike so ta kaka zaka aure macin da baka son ta ita ba ta son ka me za ku samu wanne ya nuna ci aure dole babu shi cika jinin allah kuna gane karatun to wannan shine ne kun gane sababi to wannan hadisi ya fito shi karara cewa ga abin da yasa bana son ta ko da hadisi mutakallim fi wayansu sun hassana sanadinsa amma buhari ya ishara walakin la utikuhu wannan kalma la utikuhu wannan ne fassara shi ko da wannan hadisin akwai magana kai la utiku ba zan iya zama da shi ba me yasa bai ba me yasa bai ba haka ne kai kuma baka son sa baka son ta ku rabu lamin lafiya la darara wala dirara yan wa aure dole babu auren da baka so babu Allah ya samu dace an gama da wannan ci gaba kun gane sababi mu ci gaba wannan sun ta al-mabsut fil fil fikr al-maliki bil adilla mu ci gaba قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخر المخرمي قال حدثنا قراد قراد ابو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن ايوب عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امراه ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفتردين علي حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها shi sahada sanadi hadisai yana da kyau duk wannan hadisin ruwaya ikrima ne waje ibn abbas shi buhari da ya kawo mursal bai damu ba ya san hanyoyin da ya tabbata akwai ziyada wannan duk kowane da aka ruwaito za akwai wasu hikima wasu ajisan da wani ya ruwaito wani bai ruwaito shi ba ga nan ike cewa ci imratu binti da baya ce an ikirma an ibnu abbas to almajirai ikirma suna da yawa anan kaga anan ayubi ne anan can kuma ibn abi tamim ne can kuma halin alhaza saboda aka duk komai malamai taliban da suka ruwaito wajen ikrima wani ya fahimci daban wani bai fahimci wani abu wani bai fahimci wani abu shi buhari tattara sanadin kowane khalid azza abin da ya kawo daban ibn abi tamim daban shi kuma abin da ayubu ya rubuto daban shi fito maka sanadin baki daya don ka samu daman yin hukunci kuna gane karatun ganan nan ya ce ya ce imratu sabit bin kais shi ya ce ila nabi sallallahu alaihi wasallam fakat ya rasulullah ma anqim ala sabit can lafzin la a'tibu nan kuma la'aka akwai lafzi ya bambanta da arabiya duka manansu ɗaya ne ba na kinsa ya eh, ba na zarginsa ba na tuhumansa akan addininsa wala hulk wala tabi'ansa ila a akhaful kufra amma na tsoro zama da shi kar in zo in ki masa biyayya mun zama kufur bi ni'ima wanda shine sababin shiga mata a cika a wuta kufur bi ni'ima in ki masa biyayya amma inni akhaf ina tsoro alkufur kufur bi iman in ringa mun aiki alheri ni in mayar masa martini mara kyau don haka Allah mu rabu banza Allah mu rabu kaga ajini ina nan hali ina nan amma ba ta son sa ba za ta iya sayar masa hakkinsa ba ya ce inni wal illa anni akhafu la kufura wannan jumla ya fassara wancan la atiku ba na iya zama da shi shi wancan ruwayan kuma ya nuna cewa saboda ina gan halittansa bai masa ba na gan tsoron lanka da kiyam lelinka an kawo ma yarinya ba ta sunka ka dai kana ta kama kana kiyam lelin ba kai sabit ba in ka kana shiga dan ajana ba kai sabit ba ko walintaka da ba kai sabit ba sabitu ina da abubuwa guda hudu amma matan ta zo ta gaya manzan lati ba ta san bai masa ba bai yi mata ba ba kiyam lairi kake ta kama da azumi alhamis tunayin da kiyam lairi ba to kai ba gaya ma dan ajanna ba ne sabita an ce dan ajanna sabiti na da fasaha wajen bayani yin bayani ina nadire aka ce dan aljanna ne kuma an ce sabitu shahidi ne zai mudu a fagen maraka duk da aka dace lakin la ba na iya zama da shi don kai malami ne matanka ba ta son ka ko kana da kudi kai ne kake ce da duniya baki da amma matanka ba ta son ka kurabu kurabu ka huta na fata an gane shece manzala kagin nan shugaban talika bai ce yasa ba ya gane jumla ya gane cewa ita ba ta son sa kuma soyayyan babu shi babu aure mahabbat wa rahama a nan ne manzana ce faturjina alai hadika shin zaki mana masa gonansa kalat nam faraddat alaihi wa amaraha fa farakaha shati kurabu bai ce ha lafzi nawa kila muka samu mun samu lafzi sake ta mun samu lafzi cewa kurabu mazancin siki ba ne rabu da ita kalma kurabu man da a sake kuna iya bambanta wannan kalman ko a kurabu da ta kurabu rabuwa daban da suke ta saki na da hukunci kurabu kuma daban kurabu fafofo babu aure kuma mutum ya daura aure kanwanta ya daura aure muharaminta sai ci haraba su ba za a ce sake ta ba rabuwa ki cewa zamu zo kan wannan to da haka muna da lafzin da ya nuna cewa manzo Allah ya ba da umarni ruwaya daban-daban wani ruwayan da aka ruwa duk almajirai ikrima ne suka kawo mana lafazin daban da majisin kwaya daya ne ike nuna cewa duka suka ta ikrima ikrima kuma waje ibn basu ibn abbas kuma kai ruku a su duk a ruwayan buhari haka yazo wajen na basu haka yazo abu dauda haka yazo sauransu to muna da sabani a nan wurin shin hol isaki ne tunda lafazin ya zo cikin buhari karara tallikaha tatlika maf'ul mutlaka mai yazo karbi gonan ka sike ta siki daya kuma nan kuma cikin buhari ya ce fa'amara fa farikaha ya ce kai karbi gonan ka kana ji wa amara fa farakaha ya ce to ya umarci ko rabu to kan rabuwan wanda suka rike cewa arabu sun ce saki kwal'i ba saki ba ne rabuwa ne in ka saki matanka guda biyu shi kuka zo kuka hul'i ba kirga wannan hul'in cika saki biyu da kake mata a ce ya zama saki uku bayo ala na kuna gane karatun ka suke ta daya ka saki ta biyu da shi kuka zo kuka yi hul'i to ba a doki wannan hul'in a cika can izin maka saki uku in ji wasu malamai wanda kuma suka doki lafzi wa amara tallika ha wanda suka ce sike saki daya sun ce ai ima saki ne to za mu zo kan wannan manganan mu ji sun da almajai ikrima kowa da abin da ya ruwaito shin koma malamai ya suka hada wannan bayani kuna gane karatun yau abin da muka karanta mun tattara sanadin abin da yake da alaka da hadisin ikrima an ibn abbas wanda ya zo buhari mun karu lafzi daban-daban mun gane cewa matan duk biyu jamila ukht abdullahi ibn ubay ibn salul wanta ne na ce ruwa ya zo cewa a'a shi ya haife ta ne mun ce wannan ruwayar da'ifi ne to mun ce mutanen basra suna gan cewa ita jamila aka mata i kuma sabit majina yake imam maliki da mutanen majina kuma sun ce a'a abin nan ita habiba aka mata hul'i matan ne guda biyu to wanda suke birnin badina sun fi sani fiye da mutanen basra shi sagun ruwayan wahami ne in je ibn munzir ya ce wahami ne imam nawai haka ya fada a cikin majmu cewa wahami na a ce wai a ce a ce a ce jamila ce na fada kun gane wannan maganan to mun gama wannan zancen mun gama kuma cewa a ce manzana ce fasfar bi ta ji ka doki mai ajini ashe ko akwai ajini a samu soyayya wayo Allah na kuna gane karatun ba za ka zo ka ce da mace na haddace Kur'ani, na haddace buhari da muslim kuma ita ba ta son ka akwai ajini fiye da wanda ya haddace Kur'an da buhari da Allah ya saka hada da taura da injila ita ta ce ba ta son ka ashe umarni manzali ci fasfar bi zati jin a haɗe da soyayya ko akwai ajinin in ba ta son ka arabu amma abin da shi manzali yake tawa mai ajini ko ya zai maka adalci to amma tun da baka son sa ita ba ta son ka ina adalci za a iya yi to wannan hadisin shi ke fassara can cewar manzala ci fasfar bi zati jin sai an samu soyayya ga wata gurguwa tana islamiyya ta hada ci bulugul marami ta una ji shi ta harda izbu sittin kuma kai ma kiyam kake yi ba ka santa shi ka ce don aji ne ta ka aure ta kafi duk makarantar tsoro allah da kiyam laili amma bai ma ba kika gani wannan lokacin kana so ka toshe hadisin bai ma ba to saboda haka haka karatiki ashe fasfar bi ta din a dan samu soyayya shi a hadisi manzo Allah ba sa tanakudi shi sa yace in za aure yarinya a tuntubaita a tuntubaita ta yadda haka jini mu yake ba wani kasan waje da zai zo koya mana ajini ya koya mana yanci dan adam babu shi wanda baya karatu mun gama da wannan to akwai abubuwan da zamu karanta sabani da yake cikin abin da yake da alaka da hul'i na fada kun gane to abu da bai kawo su ba akwai al-istizkar ya sawaita akwai badar munir fi tahrij al ahadis wal asal waqi'a fi shara kabir shi nan to amma na gan da ma'adi ya tattara komai shin fito da as'ilan da da na karanta muku al-mabsutu fi malikiya namu ya sawaita abu ya kai safa goma sha to amma akwai hukuncin da muke so mu har hada su don a fito da shi ko kuwa mu koma abu da mu ci gaba da karatu mu saya ku bani zabi mu daina karatu mu ci gaba da abu da ko mu karanta waɗannan masail mu karanta masail ko mu ci gaba da abu da mu koma e eh, masai ba na gan kuna gane ba ku nuna kuna gane na fahimta abin wani mushkila ya dame shi ya zo da kasuwa kasuwan bai yi ba na sai yanzu kasuwa ba tafiya yake ba wani kawai yana zaune yana ce umuni bai ma fahimta abin da muke yi ba dole rayuwa shi gyarabawa halin da muke ciki gyarabawa ne ku yi hankuri wani bai san gyarabawa mutuwa banza zai yi an samu da yanzu ba a samu kwanta da hankali Allah shine mai bayarwa haka rayuwa yake kar ku lokaci ka tara kuri ka zama wata na ka samu wata na baka samu ba wani mai mutu ba zancen kudin ba an kashe shi har gidansa aka je aka harbe shi an kashe shi kwanan na aka zo nan makaranta duk wanda ya je wanda yana wurin makarantan da mata da suka kwanta akan ƴaƴansu aka harbe su du mai rai du mai hankali shi kuka mata ne aka kashe su da 'ya'yansu kai kana na dare baka samu bakar ka damu su ma ba sani bakar tun suka je aka harbe su rayuwa kar ku ringa damuwa da kun je kasuwa babu ku je kuna bala'i a gida ba ku da kudi in ka samu kudi mashi zama albarka tu kudin zai yi kana da shi zama maka fici ne zama maka wabala ba ka fito da zaka ga ruwan tsiya ka zo ka shiga wuta ma Allah shi ya san me yake yi to kun yadda mun karanta zadim ma'adu wanda suke da shi za mu karanta ka dan sati mai zuwa so mu karanta don mu gama wannan babi kun yarda da wannan wanda suke da zadim ma'adu juzi biyar to za mu taba kadan kadan simla sati mai zuwa kawo naka ba na za ka ringa zuwa ba kaga dadina da imam ibn qayyim ya ce hukunci manzon Allah baki daya abinda yake da alaka da hulki bai ce nasa ba to abinda zai koro maka iya fahimta ne abinda ya fahimci a cikin sha'anin manzon Allah zai koro bambancin malamin sunna kenan da sauransu shi sa muhammad bin abdulwahab in ka dauki littashi sanar tauhidi ba ka gan cewa yana da wani ra'ayi miskar zarace a ciki babu ikawo aya kawo ajisi shi da allahumma dan adam wata ne kuskure kawo ajisi ba inganta ba amma abin zai kawo baki ɗaya ba ra'ayinsa ba ne haka malamin sunna suke Allah ya samu dace me aka ce قال ابن القيم رحمه الله حكم رسول الله صلى في صحيح البخاري an ibn abbas radiyallahu anhuma ya isa wannan hadisan da muka karanta a can ne to a can fa yatadamman hadha hukm nabawiyya iddat al-ahkam ci gaba فتضمن هذا الحكم النبوي عدة أحكام aka خلقي maka دعك كورمك كم بهاري تزامزو mu yi bayani dukansu an samu sanadi daban-daban wanda buhari ya koro su to hukumce-hukumcen da suka taru a cikin waɗannan ajisan shi ke so kawo mun gaya maku cewa matan sabit guda biyu ne an samu sanadin guda biyu wani su ce wane wani su ce wancan ne mun gama da wannan hukumci mun firin gaya da habiba ce da dalili mutane madina to mun gano cewa kuma ita matan bakiya take ma mijin bana game da jininsa ko halinsa ba ta son sa to za a doki waɗannan jisai a mako hukumci hukumci daban-daban mu ci gaba daya daga cikin wannan hadisan da suka tattaru a cikin sahihi da sunan da masani da agiza da musannafat ji zai tara ifta da hukumci hukumci daban-daban shine mai jawazul khul'i kama dalla alquran ya ce ya nuna cewa khul'i ya halatta domin ita mace ba yanda za a yi ta shigo gida ita baka masa ba da kana fitowa kana zuwa zance kana sa turare kana sa liga mai kyau kana karya ina shigowa sallah su ba baka yi tana shigowa ba kai masa ba in kai yi bacci yawo izba nan yawo izba nan kazami ne ta duba duk duniya nan ba za ta iya so ka ba dole ne ta aure ka la dole ta hankura da kai haka don kana kiyam lele amma ga yawa nan ga yawa nan ga shirme mangana cikin jama'a baka iya ba wawa ne kai ita kuma ba ta son ka ba ta sun ka tutun da sakin ba annan ta yake ba sha jin musulunci ya bude masa taga ka san a wajen yan riba akwai window a eh, wida eh, in za a yi mangana <laughs> wajen riba an can bude window na musulunci kofa na riba na ma window shine na musulunci a wajen banka islami a can bude muku window na musulunci kenan to anan abinda yake nufi gashi ita mata ya zata yi da kanta tunda ta zo ta same ka ba ta so kuma saki ina annu namiji ne to shi shari'a ya koro hikma hul'i na fata an gane shi ne ke ce hul'i ko su suka ce hul'i ba dalili ba za a yi shi ba ya ce to shari'a ya dalili hul'i don mace ta fita cikin wannan kangin ta fito cikin wannan bala'i ta fito cikin wannan fitinan ta fito cikin wannan mugunta rayuwa an daura auren amma ba ta son ka ya za ta yi ta san yadda za ta yi a je hukunci a raba ku tunda ba ta son ka ya za ta yi da kanta a ki ba da wannan Ture yanzu in ka aure mace kana son ta ko ba ta son kan kana ka rabu da ta duk gidan da kake ciki da abin da ake shan kwaso an bata ka zama baka da wani amfani a jinin mu la tun da ita ta zo ta same ka ita ta yarda farko amma ta zo ta gane ka cewa baka ne baka yi mata ba to shi shari'a yarda cewa abin da la wala dalala me baki kafin a daura aure sadaki a tumfa nawa goma kwaci mai taya guda nawa guda biyar kudi sadaki nawa ishirin mayar masa kayansa arab wannan shi na ji ne tun da san ka san sa shi kuma zai je nemo wata ya aura shi ake kira menene holi'i ta zo gidan kun haihu ma amma idan baka yi ba ta son ka ba dole a cikin aure don ku gane ture cikin baki ne su ne baka da dama ka saki mace a can in ka riga ka aure mace ke ta zama maka karfin kafa ku je kotu har ka zo ka mutu to ba jinin mu ba eh kai an daura aure da mace ma ta je zance an daura aure ta ne ta ce a can karatun da ya ce akwai abin da ake kira mubara'a mun ce mubadara la mubara'a ne ku gyara can mubara'a ita an daura auren an ganka an daura aure ba bikin ba shi ka zo kana kusa da ita shi ta ji wani zu menene gain shi ta yi mubara'a ta yi barace kaga kafin a yi bikin doki kayan da kakawan a sike ni amma zahabance a namu sha ke kira mubara'a sha yi holi a tafi mubara'a to ka ji ba hikma a mu hikman abin da ake kira hul'i gashi zai fado maka me ce. ƙara ta'ala ya hmm. la na lakum an ta ta'khudhu mimma shai shay'an illa an yakhafa an hudu da Allah shara musulunci ya ce bai kamata ba an ce bai kamata ba abin da kuka ba su na sadaki ku karba annunsu ba zai yi ba shedin kuna jin ba za ku sai da hakkin Allah ba ba ka son ta ita ba ta son ka ba za ka iya biya mata bukata ba ita kuma za ta iya biya maka bukata ba ƙura'an kenan a nan shi ku yi hulki ku yi yarjejeniya ku rabu akwai jin da ya kai wannan akwai adalan da ya kai wannan ci gaba ana tsoro cewa ba za su iya saya su san hakkin Allah ba ashe zamantakewa aure hukuncin allah ne a yi adalci a ciki ka kyautata mata ta kyautata maka shi hakkin allah ne a sai hakkin allah ne shara ba yanke hannu kawai ba ne hajji shara allah ne zakai hukuncin allah ne azumi hukuncin allah ne zamantakewa hukuncin allah ne aure shara ba yanke hannu kawai da barawo wannan an hana ne kai a sar maka amma ajinin shine hukuncin allah shi na abin da ake kira hukuncin Allah shi sa Qur'ani ya ce a nan ya ce hukuncin Allah bai ce wani yanki an ko yaki me ya ce ya ce mai a nan wurin duba ya ce babu laifi abin da shi miji ya nema baya santa ko ita tana gan bata santa sun yarda su yi sulhu a tsakaninsu tana gan bata son sa sha a yadda amma nan ana nufi ta mace ne amma kai namiji ka aure ta shi ka gan ta ko kwallon ba za ka karba gunta ba shi ka ta suke ta tafi da kayan don kayan shi zai mata takuya don ka mare ta zaura in ta je ana sa aure ta sa ci ba zaura to kayan za ta yi ado ta cika da gidanta kuma ta ringa ci don wani aura kai ka aura ta baka ta amma ita ne ba ta son ka to shi ta maka kayan da ka bata na fata kuna gane karatun to me aka ce wa mana alkhulqa ta'ifatun shadhatun min an-nas yace wanda suka hana yin hul'i manganganun su da'ifi ne la asasa lahu akwai malaman ce hul'i bai tabbata ba gaji a cikin buhari ban sai kawai na suka samu dalilin su ba anan zamu saya sati mai zuwa wanda yake da zadu ma'ad kuma na bayar an yi nan za mu gama hukumce hukumcin da ya zo oli'i wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa amma kun cika da rowa eh, eh. sannu ba wa sashi